dan duka hali da sufarta Dan saboda ta yi kwafin dukkanin muruwarta yar imamu musa fatima zo mu gaida ta yau tana a birnin kumcan ake ziyarar ya rabba na kaban dama da na je na gaida ta na ji tun da sai dan na ke ziyarar ta sallasa ina da rabon rabban hmm. yanwa masu kallon barkanmu da sake dawowa cikin wannan shiri kafin mu tafi mu ci gaba da ah, shirinmu tare da malam ah, dangane da abin da ya shafi ah, application din alwilaya na hausa wanda za ku ringa ganin wannan gidan tv kai tsaye ta hanyar intanet kenan ƙarin bayani duk lokacin da kuka shiga a site ɗinmu wato www.hausa.alwilaya.tv to a can ƙasa idan kuka tafi akwai applications a jere to akwai na wanda yake da alama android karami na farko to wannan shine wanda za a danna a shiga cikin shi insha Allah wanda za a gan mu kai tsaye waɗanda ba za su iya ganin mu ta tv ba za su iya kallon mu ta wannan hanyar ta application da fatan insha Allah za ku kasance tare da mu a dai inda muke ko a tv ko kuma a cikin intanet. Eh, da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare mu to gafarta malam na'am eh, eh, na'am ina ga za ka karanta mana maganar ibn abil hadid akan ita wannan eh dama shi kawai ina kokarin in yi bayani kan shi abinda ibn hadid ya tarkizi kan shi mm, kan bangaren nahajul balaga da mm, sharhin shi mm, shi yasa suke yawan kawo bayani kan shi kuma nahajul balaga akwai abubuwan da suka faru da banu umayya su mm-hmm. da imam ali alaihi mm-hmm. salam da yawa mm-hmm. shi yasa yana yawan kawo waɗannan mhm. amma za mu tafi a ruwaya ta gaba saboda yau ina son eh, wannan bangaren na wannan eh, gefen mu iya mm. rufe shi mu kammala shi akwai ruwaya daga ruwaya ta 66 eh, mhm. daga imam al-imam Hussein alaihi salam fi ma jara bainahu wa baina Marwan bin al-Hakam wannan kuma imam shi kuma daga imam Hussein mun gama da imam Hassan abin da ya faru tsakanin imam mm. hussaini da Marwan bin Hakam duk dai wannan abin nan itaciya tsinanniya mm. su ne dai waɗannan banu umayya mm. marwan bin hakan mm, wannan kowa ya san mm. wani ne shi to duka dai shine dai eh, shi ma abin da ya faru tsakanin shi da imam husaini alaihi salam shi ma dai sai amfani da irin wancan lafazin na imam Hassan. yake cewa ilaika anni fa innaka rijsun wa inni min ahli baiti taharati قد أنزل الله فينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ka fita daga hayyata ya kai marwan bin hakan mm-hmm. saboda mi saboda kai marwan eh, rijis ne mm. kai dauda ne kai kazanta ne mm. sabo wa inni min ahli baiti tahara mm. kaga sai ya biyo irin hanya da dan uwan shi ya biyo imam hasan shi ma yace saboda ni ina cikin ni ina cikin ahlul baiti mhm. Ina cikin ahlul baiti waɗanda Allah ya tsarkake masu mhm. tsarki kad anzalallahu fina inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar ahlul baiti wa yutahhirakum tatheera tabbas mhm. akan mu ne Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ya saukar da wannan aya din mm. sai kuma a cikin tafsirin tsabari mm. mun gama ta Imam Hassan saboda mm. mu tafi a gurguje shi ma dai a cikin wannan littafi din a cikin eh, tafsirin tsabari mm-hmm. inda yake magana yake cewa daga dailami mm. yake cewa kala ali ibn al-husayn mm-hmm. ruwaya ce a cikin tafsir tabari daga ali ibn husayn mm-hmm. imami na hudu daga cikin imaman shi'a wanda aka fi sani da zainul abidin mm-hmm. yake cewa eh, qala ali ibn al-husayn li rajulin min ahli shamin. amma qara'ta fil ahzabi innama yuridu allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa tahhirakum tatheera wato wannan ya faru ne lokacin da imam yake wannan magana lokacin da suka tafi rundunar yazidu suka tafi da imam zuwa sham mm. suka kama zura'a manzan Allah imam zainal abidin bayan waki a ashura an mm. kashe imam husaini sun mm. kashe sabon imam husaini to an kama zura'a gidan manzan Allah a matsayin eh, kamammu aka tafi da su eh, zuwa sham tun daga iraki aka taka da su kasa zuwa sham imam eh, zainul abidin akwai wani mutum da ya fito ya ɗan yi mashi ya jefe shi da magana wata ba mai kyau ba ce sai imam din yake ce mashi shine inda yake cewa an ce ga wani mutum daga cikin mutanen sham amma qara'ata fil ahzabi shin baka karanta ba a cikin suratul ahzab inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera qala wala antum hum hmm. sai wannan mutum yake ce mai shin ku ne waɗannan hmm. imam ya ce na'am wannan cikin tafsirin tabari ne mm. za ka iya diba juzi'i na goma sha biyu mm-hmm. sannan kuma ah, ah, mujalladi na goma sha biyu Juzi'i na ishirin da biyu sha'afi na takwas mm. sannan kuma a tafsiri na ibn kathir mm. shi ma a juzi'i ah, mujalladi na shida shafi na ɗari hudu da goma sha biyu a mm-hmm. daidai wannan da ya kawo wannan a cikin wannan abin da ya kawo a kan wannan abin din mm. daga imam eh, zainul abidi a cikin amal na amali na eh, shekhu saduk mm-hmm. shi kuma mm. yake cewa fi zikir majara ala ahli baiti fi sham mm. a cikin abin da ya faru ga ahlul baiti alaihi salam mm-hmm. a sham mm-hmm. eh, siriya kenan ko mm-hmm. haddathani jama'atun kanu kharaju fi tilka suhba yace wasu daga cikin mutane sun sanar da ni ko sun bani labari kan sun kasance cikin waccan eh, tafiya din da aka tafi da zura gidan mahaifi eh, su alibait hmm. qalu falamma dakhalna eh, dimashqa mm-hmm. ah, udkhila bin nisa'i ah, was sabaya bin nahari hmm. mukashafatil wujuhi hmm. faqala ahlu shami jufatun ma ra'ayna sabaya ahsana min ha'ula'i faman antum shi yake cewa lokacin da aka shiga da su zura a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a sham hmm. uh, dimash kenan sai yake cewa an shiga da mata su waɗannan mata ɗin uh, zura a gidan manzon Allah sallallahu hmm. alaihi wa sallam hmm. a ɗaure an shiga da su kuma uh, ba su da hijabi an warware an cire musu lullubansu fuskokinsu a bayyane sai waɗannan mutanen na sham wa iyaz sai suka sai suka ce eh, wato cikin mamaki sai suka cewa ba mu taba ganin mutane waɗanda aka kamo ba kamammun mutane irin waɗannan ahsanu min ha'ula wato ba su taɓa ganin zura'a ko kuma fuskoki masu kyau da shauƙi da annuri irin waɗannan mutanen ba Ba man antum sai suke tambaye abin nan zura a gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam su wane ne ku faƙalar sukainatu eh, bintul husain hmm. sai sai eh, hmm. da sukaina ya imamu husain alaihi salam ce take cewa na hanu sabaya ali muhammadin hmm. take cewa mu kamammun gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne mu zura a gidan manzon allah ce aka yi wannan wulakanci kuma wannan wanda suka yi waɗannan abun suna ikirarin cewa su su musulmi ne kuma ana kiran shi wannan yazidin mm. kamar yadda littattafai da yawa suka rubuta daga banu umayya da wahabiyawa mm. kuma har yanzu ake karantar da su a makarantu nasu mm. na littattafai za a gani amirul mu'minin yazidu bin muawiya shi ne wanda ya mazura a gidan manzon Allah wannan ya kamo su aka ɗauro su aka kware masu lulluɓin sai da suka yana take cewa eh, mu ne kama mu gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mm. fa aqimu ala eh, darajil masjidi haythu yuqamu sabaya mm. wa fihim ali ibn al-husayn mm. wa huwa yawma idhin fatan shabun fa atahum shaykhun min ashyaqi ahli sham fa qala lahum eh, sun aka matsar da su ko aka tsaya da su a masallaci suka tsayu suna tsaye wato an maƙi girmama su da a zaunar da su gashi an kamo su an ɗaure su cikin sarƙa tun daga iraki karbala har zuwa eh, sham kuma aka zo aka aje su suna tsaye din nan daga cikinsu yake cewa akwai imam zainul abidin wa eh, fihim aliyu ibn al-husayn a wancan lokacin yana cewa matashi ne ko saurayi ne sai wani mutum wani dattijo mm. ko tsoho daga cikin dattijai ko tsofaffi na sham mm. sai ya zo faƙala lahum sai yake ce masu alhamdulillahi alladhi qatalakum wa ahlakakum wa qata'a qarnal fitanati mm. falam ya'lu an shatamihim a'udhu billah a'udhu billah wannan mutum sai ya fara da godiya ma Allah subhanahu wata'ala hmm. yana yana yi ma zura a gidan manzan Allah izgilanci da cewa ya gode ma Allah da ya kashe hmm. su sannan kuma ya halaka su sannan ya ɗaiɗaita su hmm. sanya su a matsayin fitina kuma bai gushe ba yana ci gaba da wannan zagin mm. nasu mm. falamman qada kalamuhu a lokacin da ya gama magana shi mm. shi wannan mutumin qala lahu ali ibn al-husayn sai imam zainul abidin yake ce mashi amma qara'ata kitaballahi ya kai wannan bawan Allah baka karanta littafin Allah ba usulubi na gidan manzon Allah kenan ya ga wato shi ya jiran mushi da fada ba mm. ko ya maida mashi mm. wannan zagin mm. sai ke ce mashi sai da ya bar shi ya kammala magana shi sai ke ce mashi baka karanta alkur'ani ba baka karanta littafin Allah ba qala na'am qala amma qara'ata hadhihi al-aya shin baka karanta wannan ayar ba qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba ba karanta wannan aya ba a cikin alkur'ani wadda Allah subhanahu yake cewa ban manzan Allah yana cewa ban tambaye kula da komi ba hmm. sai ku so muku sai illa ku so muku santana hmm. ba karanta wannan aya ba a cikin alkur'ani hmm. qala bala sai ce na karanta sai imam zalin abidi yake ce mai fa nahanu wa ulaik to mu mu ne waɗannan wanda Allah ta'ala ya wajabta muku ku bi sun makala amma ƙara'ata wa'ati ati zal qurba haqqahu ƙala hmm. bala ƙala fanahanhu hmm. ba karanta ba inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa zal qurba haqqahu hmm. eh, ku ba da haƙƙin ma'abota kusanci ku ba da haƙƙin ma'abota kusanci baka karanta Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa wannan a cikin suratul isra ba karanta ba ya kai bawan Allah sai wannan mutum yake ce mai na karanta ya imam sai imam ya ce to mu ne mu ne waɗannan mutanen wanda wajibinku ne ku ba da haƙƙinsu ku fitar da haƙƙinsu waɗancan mutanen da Allah ya ce ƙulla as'alukum alaihi ajaran illal mawaddata fil qurba mu ne wannan zawul qurba din sai yake cewa thumma qala hmm. amma qara'ata Ah, fa hal qara'ata hadhihi al-aya sai mm. imam zain al-abidin ya ƙara ce mashi baka mm. karanta wannan aya ba inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira mm-hmm. qala bala qala fa nahnuhum mm. sai wannan sai imam zain al-abidin yake ce mashi baka karanta wannan aya ba inda Allah yake cewa ya tafiyar da dukkan kazanta ga ahlul bait kuma ya tsarkake su dukkan tsarkakewa sai wannan mutum yake cewa eh na karanta sai imam yake cewa to mu ne subhanallah wato malam anas mm. waɗannan mutanen fa duka kwanaki ne tsakaninsu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam amma sun jahilci zara'an ma'aiki mm. ina ga wannan mutanen da muke rayuwa da su yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari wasu abubuwa waɗannan fa da yawan su sun ga manzon Allah ido da ido sallallahu alaihi wa sallam idan ba su ga manzon Allah ba sun ga mutumin mutum ɗaya da ke tsakanin da manzon Allah kwarai mm, da gaske amma sun jahilcin ya zura a gidan ma'aikin Allah su ke masu jifa su ta waɗannan maganganun to ina ga wannan mutanen da muke rayuwa da su gaskiya da sun zo sun cika talabijin da surutu sun cika mm. rediyo da surutu mm. suna cewa shi'a kaza suna cewa shi'a kaza mm, kafirai ne eh, da shi'a da ɗariƙa dukkan su in ba su zo suka tuba ba hukuncin su kaza ne da shi'a da ɗariƙa in mushrikai ne da shi'a da ɗariƙa ba su da aiki sai bauta kabari da shi'a da ɗariƙa aikin kenan to waɗannan fa waɗannan mutanen shekara dubu da ɗari hudu da wani abu tsakaninsu da manzo Allah yanzu su na yanzu to waɗannan ko mu ba shi kai tsaye suka yi zamani da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma suna raya cewa su sabon ma'aiki ne waɗanda suka yi wannan aikin suna raya cewa su kalifomi ne na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. suna raya cewa da sunan Allah suke wannan da addini suke hmm. wannan hmm. amma suka kama zuriyar manzan amma suka kama zuriyar manzan Allah kamar abin da ke faruwa yanzu a irin wannan lokacin hmm. a je cikin masallaci a dasa bam hmm. a dasa bam mutane na sallah a dasa bam ba tare da kayi la'akari da su wane ne ke cikin masallacin nan ba hurumin kiyaye wurin da aka kiyaye aka gina aka kira shi da sunan masallaci kowane ne ke cikin wannan wurin kowane ne ke cikin wannan wurin hmm. ya kamata mutum ya kiyaye hurumin wannan amma ba za su ji nauyi ba su je cikin wannan masallacin su ta bam kuma da sunan addini kuma da sunan addini da sunan addini hmm. farafa ashamiyu. Hmm. yadahu ila sama'i thumma qala allahumma inni atubu ilaika sai wannan bashamin wannan dattijan sai ya daga hannun shi sama sai yake cewa Allah ta'ala ina neman tuba ina tuba zuwa gare ka talasa marrat so uku saboda hankalin shi ya tashi hmm, dole hankalin shi ya tashi hmm. Allahumma inni abra'u ilayka min aduwi ali Muhammadin hmm, ya Allah ta'ala ina na barranta ina tawaye na fandare ma dukkan wani maƙiyi na zura'an ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mm. wa min qatalati ahli baiti muhammadin mm. laqad qara'atu alqur'ana fama sha'artu bi hadha qabla al mm. Ya ce tabbas na karanta alqur'ani amma ban taɓa jin haka ba kafin wannan rana sai yanzu fahimtar ma'ana ayoyin fahimtar ma'ana ayoyin bai taɓa ji ba sai yanzu in ji wannan mutumin a lokacin da ya haɗu da imam hmm. zainul abidin kuma wannan zainul abidin kamar ga mutanenmu musamman ɗariƙa ba ɓoye-ɓoye ba ne zainul hmm. abidin hmm. halitta ya shi da kwai na zuhudu wanda ake karanta a zauri mu da wannan bawan Allah ya haɗu da Imam Zainul Abidin ga yadda Imam Zainul Abidin ya mishi magana watakila in ya kasance ya yi zamani da ma'aiki kila ya yi kusan shekara 60 yana karanta Qur'ani yana karanta Al-Qur'ani tunda wannan ya fara ne shekara 61 bayan 61 bayan manzon Allah mm. sallallahu alaihi 61 mm. kawai mm. to malam Anas ina shekara 1400 da wani abu ga rubututtuka kala-kala ga ƙirƙirarrun malamai na bogi ka sanar kala-kala waɗanda kawai su kasuwancinsu kawai suke da addinin musulunci mm, gaskiya ne domin kawai su ruɗa mutane mm. to ina ga su waɗancan mutanen da mu in kaɗa mm. mu da wannan lokacin mala mu za mu tafi eh, da abun nan eh, za mu tsallaka akwai ruwaya daga imam rida wanda yake magana yake mm. cewa innal eh, imamu rida alaihi salam imami na takwas mm. eh, wanda yake yake a iran a mm. mashhad makwancin shi imam na takwas yake cewa innal imamata khassallahu khassallahu biha ibrahima mm-hmm. khalila alaihi salam ba'da nubuwati wa khullati yace ita imama din nan shugabancin nan wani al'amari ne da Allah subhanahu wa yake banci annabi Ibrahim da ita bayan ya kai da matsayi na annabta martabatan thalitha wato matsayi ne na uku wanda Allah ta'ala gema annabi Ibrahim faɗa mm-hmm. mm-hmm. eh, taufiƙin shi wa fadilatan eh, sharrafahu biha wa ashada biha zikrahu zikrahu mm. wato fadila ce mm. falala ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi Ibrahim baiwa da ita mm. kuma sai ya ji daɗi faƙala inni ja'iluka linnasi imama hmm. ya kai annabi ibrahim in ji hmm. allah subhanahu wa hmm. ta'ala bayan di ya gama jarabta shi ya kai waɗannan matakan sai ke cewa na sanya ka inni ja'iluka linnasi imama na sanya ka imami ga mutane faƙala khalilu alaihi salam sururan biha sai annabi ibrahim ya farin ciki da wannan khitabi na allah mhm. subhanahu wa ta'ala wannan magana da allah ta'ala ya mashi sai saboda farin ciki da yi mm, mm. sai yake ce mu Allah subhanahu wataala wa min dhurriyati mm. ya Allah subhanahu wataala to bancin ni da ka karrama to zuri'a ta fa Allah ta'ala sai yake cewa qala Allah tabaraka wataala la yanalu ahadi adh-dhalimin na ya Ibrahim azzalimi ba zai dandani wannan ba ita ita imamanci ita shi wannan mm. shugabanci mm. na na Allah mm. subhanahu wataala wato ba duk zuriya shi ba kenan ba duk zuriya shi ba ba duk zuriya shi ba sai imamu rina yake cewa wannan istidlalin da Allah ya yi da kanshi da jawabin da ya ba Ibrahim alaihi salam imamu rina yake cewa fa abtalat hadhihi al-ayatu imamata kulli zalimin ila yawmil qiyamah na'am masha Allah wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mm. to dalili ne in ji imam mm. wanda ya ɓata dukkan tafiya mm. ta kowane irin azzalimi amma ina waɗannan mutanen da suka tafi suna magana cewa dole bin ka bi shugaba komin fasikancin shi komin mujirmancin shi ko shi. ko da yana zuwa a bisa kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana shan giya ko a kaba ya zina to za ka ebe shi subhanallah wannan in ji wahabiyawa kenan ko wahabiyawa mm-hmm. wani tafiya da duniya wahabiya suke mm. da kuma wasu a daga cikin duniya ahli sunna mm. wato dole kai masa biyayya dole kai mashi biyayya dole kai mashi biyayya kawai mujarradin yanzu waɗannan fasikan da ke jagorantar Eh, ɗakin Allah mai mm. girma mm. da haramin manzan Allah sallallahu mm. alaihi wasallam waɗannan mujarmu mutanen fasikai to dole ka bi su dole ka bi su saboda mi saboda kawai suna riƙe da jagoranci na Ka'aba Imam Rida yake cewa wannan abin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya tabbatar da dukkan ɓaci wannan aya ta tabbatar da cewa ba zai taɓa yiwa ba azzalimi ya zama shugaba kowane iri kuma ba zai yi abi shi ba wasarat fi safwati thumma akramahu Allah ta'ala bi an ja'alaha bi an ja'alaha fi dhurriyyatihi ahli safwati wat taharata فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا wa auhaina ilaihin fi'ilal khairati wa hmm. iqamas salati wa ita'az zakati wa hmm. kanu lana abidin hmm. imam rida ya ci gaba da jawabi ya ce ba zai yiwu ba saboda mai ta kasance jeri ce na karramawa da Allah subhanahu wa ta'ala da sanya ta da yi a cikin zuri'a tsarkakakkiya a sau jeri na zuri'a tsarkakakkiya shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin ba zai taɓa yiwa azzalimi ya kasance wannan abin da aka sanya a zura ishaqa da yaqub Allah ta'ala ya sanya su a cikin mutane wanda suke azalimi. wato ko da an ga sun rike da to ba Allah ne ya sa su ba Allah ne ya sa su ba mm, kuma Allah ya kilta ba mm. ba su wakilta Allah subhanahu wata'ala ba su wakilta manzan ba su wakilta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dama duk lokacin da mutum bai wakilci Allah ba zai wakilci manzan Allah mm, ba za su taba wakilta ba shi yasa yami kasanto waɗannan abubuwan da suke faruwa da azzalumai da suka anshi ragamomin musulunci mm. suka ɗauki shekar da jini mm. ba wani al'amari ba al'amari ne mai sauƙi. al'amari mai sauki wanda Allah subhanahu ta'ala ya haramta ya girmama mm. amma su cikin sauki za su iya shakar da shi ba za su ji ko ba mm. yanzu waɗannan abubuwan da ke waruwa a wannan zamanin da muke ciki mm. shi ma wannan ne nafsin al'amari ne da banu umayya suka aikata da wanda ke goma bayan bani umayya shine abin da ke faruwa a wannan hmm. zamanin namu a duk waɗannan mantukokin da waɗannan abubuwan ke faruwa wannan abin da ya faru a zare shekara guda da wani abu hmm. iya hakikanin abin da yake hmm. sunna addini suke maimaituwa azzalumai makiyan Allah ne suka anshi ragama suna tafiya wasu miyagu da sunan malamai suka biyo suka ingiza su suka ci gaba da karanta musu aya da hadisi ake shekar da jinin al'umma ba tare da haƙƙi ba manya da yara manya da yara ƙanana tsohuwa ba za a ji tausanta ba abin da ya faru a zaria hmm. aka banka ma tsohuwa wuta aka kashe yarinya aka halbe mace dan cikin ta tana da ciki abin cikin ya fito aka halbe ta aka halbe abin cikin ta hmm. saboda tsabar rashin imani kuma su ma waɗannan musulmi suke kiran kansu kaga yana da bambanci da abin da ya faru Karbala yana da bambanci da abin da Hajjaji abubuwan da su Marwani suka yi hmm. suka da Ka'aba suka rubda ka'aba suka kashe sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka diramma suka yi ƴaƴan sahabbai fyaɗe hmm. yana da bambanci bai da bambanci abin da ya faru husainiya sun shiga husainiya da alqur'ani da komi hmm. suka rubɗe ta hmm. suka kona ta ba tare da sun ji komi ba suka kashe muminai da ke ciki suna sallah ba su ji komi ba suka rika izgilanci suna kamo sunan imam hassan da husaini suna suna musu izgilanci da imam mahadi kaga bambancin da waɗannan mutanen na sha? ba su da bambanci abu iri ɗaya ne mm. shi yasa mi <clears throat> azzalimi lubin shi iri ɗaya <clears throat> abu mm, bismillah dukkan tafiya azzalimi iri ɗaya ne mm. dukkan usulubi na ma'aiki tun da ma'annabawan Allah da manzanni abu iri ɗaya ne la nufarriqu bayna ahadi dukkan tafiya su iri ɗaya ne so kaga waɗannan abubuwan lokacin da ka zo kana fitowa ga al'umma kana ce ma mutane wasu ba su bin doka kai ka zo hmm, kai ma ka kibi ka kibi hmm, me bambancin ku me bambancin ku lokacin da za a zo dan hatsaniya ya kaɗan a hmm. cikin gari irin abun da ya faru yanzu cikin satin a kaduna in ya inganta mutum dubu ishirin a zubar da jinin su ka gaya mai yadda ƙasa za ta zanna lafiya ba wani bambancin shekar da jinin mumini da shekar da jinin bambancin kaɗan ne amma jini jini sunan shi ku sheƙar da jinin mutane saboda adabi na mm. siyasa mm. kun sa al'umma ku cikin talauci kun sa al'umma ku cikin yanayi da mm. bala'i duk wani abu wani ci gaba kun hana takura al'umma ku kun hana su kuma kun zo junan su kuke hada su fada su kashe sannan a lokacin guda wanda za ga sannan azalimi iri ɗaya ne irin abin da gwamnatin muawiya ta irin shi ne abubuwan da ke waɗanda ke faruwa kaga mutane suna kashe mutane da makami amma gwamnati saboda mi saboda ya dace da ra'ayinta ta zo hmm. ta anshe makami hmm. hannun 'yan tawaye hmm. a zo a yi biki a yi biki mutane su je a anshe wannan makaman kuma a ɗauko su da motocin gwamnati kuma a maida su dazuzzukan su inda suke zanni saboda su 'yan lela ne amma ga wasu an dira musu ba ji ba gani awa sama da arba'in da takwas ba su da komi a hannunsu aka buɗe musu wuta ana kisan su saboda kawani. saboda sun zaɓi su bi wannan hanya ta bakin allama mutahari in dai za ka bi addini na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka bi masira ta imam husaini to ba za ka taɓa zama inuwa ɗaya da azalimi ba duk mutumin da ke mafarki ya zanna inuwa ɗaya da azalimi ko kuma azalimi yana da matsayi wurin shi ko kuma zai iya raba ya je wani abu to yana ruɗe kan shi ne ba dai alibai ta kake bi ba ba dai alibai ta manzan Allah kake bi ba ba zai taɓa yiwa ba azalimi ka zanna inuwa ɗaya da shi saboda azalimi kullun kokarin shi hmm. ya hana ka yin addini kullun kokarin shi ya sanya maka tunanin shi saboda shi ne dawama mulki saboda shi ya dawama mulki shi dawama hmm, hmm. abinda muawiya yake nan abinda yazidi yake nan abinda marwani yake nan abinda eh, eh, hajjaji yake nan har ka zo irin yanzu abubuwan da suke kenan duka mi usulubi ɗaya ne don su tabbata bisa mulkin su shi yasa shekar da jini a wurin su abu ne wanda yake basidi ne ka zo ka ce wa mutane wasu ba su bin doka kai ga kai da ke jagoranta al'umma a ƙasa ku da ke jagoranta al'umma a ƙasa ba kun jahilci dokar ku ne ko ku a'a saboda dokar ta saba ra'ayin ku nan ba za a bi ta ba mm, kai ba za ka bi ta ba mm, mm. kuma kai shafaffe da mai ne waɗannan wahabiya wanda ke zagaye da ku baka ji baka ji har yanzu mutum guda wanda ya fito ya ce kaza ba saboda ni saboda bisa layi da suke tafiya abun su iri ɗaya ne hmm. ba zai taɓa yiwa su canza ba kuma wala Allah dama doka ita ta keɓanci ya talakawa ne ta keɓanci hmm. talakawa ma hmm. wasu daban wasu daban saboda ba zai yi ba wannan ya ɗauki da miyagun makamai irin wannan bindigogi rpg ak-47 gasan da yawa a kama mutane da su cikin daji a zo a ɗauko su da motocin gwamnati ko akwai waɗanda ma aka ɗauko da jirgin shugaban ƙasa aka je fadin shugaban ƙasa aka yi zama aka tattauna da su aka yanka masu albashi aka ɗauke su aka maida su amma ga wasu an je kawai saboda wani hadafi an daren masu ba ji ba gani mm. an ce wasu na saba doka to wannan da yake cewa wa eh, yake cewa imam ya ci gaba da kafa hujja afo mala mm. anas wa ja'alnahum mm. a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa saboda nan ya kasa jagoranci kala biyu akwai ya ce waje allahu a in matan ya hadu na bi amrina mun sanya su shugabanni ne waɗanda suke shiryar da mutane tare da al'amarinmu da umarninmu suke shiryar da mutane wa auhaina ilaihim fi ilal khairat an masu wahayi suna tafiya gami ga ayyukan alkhairi wai kamar salat kuma suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa kanu lana abidin su sun kasance suna bautan mu bayinmu ne mm. can ko da Allah ya tashi kawo kishe wannan sai ce waje alnahu mm. a matan ya da'una ilan nar mm. ya da'una ilan nar waɗancan mutanen inda ya ka fita daga wannan mutum ya fita daga wannan gefen to zai shiga wancan gefen waɗannan abubuwan da waɗannan mutane suke waɗannan shugabanni kala biyu ne akwai masu kira zuwa ga alheri da kuma da shirya mm, mm. akwai masu kiran mutane zuwa ga wuta mm. kuma wannan abin da ke faruwa gashi zahiri tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu abu iri ɗaya ne waɗannan mutanen suna kiran mu zuwa ga wuta dole mu bi al'amarin su saboda duk wanda ya baka bindiga ka je ka shekar da jinin mutum ba tare da haƙƙi ba wuta yake kiran ka da shi wa man qatala mu'minan muta'ammidan mm. Allah bai boye mana ba mm. amma mutane saboda tsaba san rai mm. an ji an diran mu muminai amma saboda kawai kun samu sabani na aƙida da su shikenan kun zo kuna goyon bayan azzalumai yanzu gashi sun kai ku sun baro ku kun manci Allah subhanahu wata'ala kun manci ina Allah ya jefa ku kun manci me ya kamata ku yi kun shiga mutane sun shiga halin dirkaniya amma har yanzu har yanzu ba su fata ga Allah subhanahu wataala fatan su zuwa ga waɗannan azzalumin hmm. su ne za su fidda su to aka rama kalla muna godiya sosai ah, masu kallon mu insha Allah za mu dan je yanzu mu dawo inda za mu ba ku ta ku dama kuma ku ah, faɗi albarkacin bakin ku Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. Ya manzon Allah muna son ka muna koyi da kai. Ya Allah komai nake sai na fara da kai, don kai ne farko da ƙarshe kuma ba wani bam da kai. Kai ne zahiru albatinu duk halittun da kai. babu kamar manzo Muhammad a dukannin talikai. Ya manzan Allah muna sauka muna koyi da kai. Ya Allah ƙara salati gun wanda ka aika ya kai, saƙonka gun bayinka mumin shaida ya kwa kai. da alayen manzo waɗanda duka suka bayar da kai da sahabbai waɗanda suka yi jihadin nan saboda kai ya manzan Allah muna sauka muna koyi da kai kafin in zarce zan tsaya nan gundomin domin na kai ɗimbin gaisuwa gun shehu usmanu na gaida kai wanda ya ɗauta ko biye jihadi ya fiffilla kai fi lillahi ya karkashe dubban mushrikai ya manzan Allah muna sauka muna koyi da kai ruhullahi ayatul tilas in gaida kai jikan manzon Allah yahudu sun gaza ja da kai ka yaƙi kafirci a kansa ka ɗauki matakai dukka musulmin duniyan nan sun taslimi ga kai ya manzan Allah muna sauka muna koyi da kai daga nan to zan je ni zaka zaubai a ta ni kai gun shehu alzakzaki zakzaki ba ma shakka da kai sharafuddin imamul bara'a na yi mu bai'a ga kai tun da na gane kiranka yi an ce iya ruwa fit da kai ya manzan Allah muna sauka muna koyi da kai ya mai sauraren yabon nan dan kar in tsai da kai zan koma yabon wanda don shi aka yi mu da ni da kai Allah ya tara mu cikin ladan begin ni da kai Allah ya tara mu gaban manzan Allah ne da kai. Ya manzan Allah muna sauka muna koyi da kai. Ya manzan Allah muna sanka muna koyi da kai. San Allah ba